shin a ci kotu ta ba da umarni a bar mutum ya tafiya sannan kuma a ce jami'ai sun zagaye gidansa a lokaci guda shin babu saba doka cikin wannan lamari eh, ya danganta idan wannan dokar ta ce lalle lalle ya tafi an ba da doka ya je sa'an nan wasu suka zo suka tare shi ko wani ya zo ya tare shi to akwai saba doka a nan amma in dai kamar an nemi a bashi fasfo ɗinsa ne ya tafi sannan tafiyar nan kuma ta buga shi samun visa da wasu abubuwa to ko kuma garin tafiyan ko bayan ya karbi abun nan ya sake aikata wani laifi ko ana zargin sa ba ma aikata ana zargin sa da wani laifi to wannan kuma sai an yi bincike an tabbatar a wani matsayi aka kama shi sannan kuma ga maganan rashin lafiya to idan akwai mutum yana bukatar rashin lafiya ko da a kurkuku ne fa yake daure to ya wajabta akan kurkukun ko jami'an kurkukun a kai shi asibiti billintana ma yanzu baya cikin kurkuku da tafiyansa akwai larura a ciki don haka wani ya tare shi ya hana shi tafiya wannan ya saba doka to amma in an saba doka matakai da ya kamata lauyoyi su yi lauyoyin sa kenan su yi ba matakai ne na yan jarida kawai ko eh, na, jama'a gaba daya ba matakai ne na ka ɗauki wannan umarnin kotu ka duba shi ka yi nazari sosai ka tabbatar lalle ya kunshi tafiyan nan ita kanta ta zama wajibi a kansa kuma kotu sun yadda akan ya tafi din to sai ka koma a wajen kotu ka cika wani form da ake kira form 48 wato warning na wannan hukuma ko wayannan jami'an gwamnati sai a je a bayar idan aka yi sabit nasu aka dawo in har yanzu ba su yadda ba to sai a yi content proceeding wanda ake kira commencement of content proceeding wato form 49 sai a shigar da tsara a kansu sai a nemi su gurfana a gaban shari'a su zo su faɗi wani dalili zai hana su shigan fursuna a dalilin karya doka ko ƙin umarnin kotu ko karan tsaye ga wani umarni na kotu to wannan ya aka bada wannan dole ya zo ya bada bayani ya kare kansa kuma ita ma gwamnati ya nuna ba ta fi karfin doka ba kotu tana iya hukunta ta ta sata ta yi wani abu wanda ko da ranta baya so a'a ai wannan babu wani mutum wanda yake sama da kotu in ka dubi tsarin mulkin Najeriya sashi na na shida ai babu wani wanda za a ce yanzu ya karya dokar kotu sa'an nan kotu suna su yi umurni suna bukatansa sa'an nan ya ce ba zai je ba don matsayinsa ko don matsayin hukumar da yake ai ba zai yi ba ne kawai dole amma idan aka karya dokar kotu tunda jami'an hukuma ne ake kamawa ba hukumar ita kanta ba da yake ita ba ba dan adam bane amma jami'ar hukuman su za a nemi ladatar da su in an gurfanar da su idan ba su iya kare kansu ba ko suka ba da dalili wanda yake ya gamsar da kotu akan aikin da suka yi to ya kotu in sun gamsu sai a sallame su in kotu bata gamsu ba sai ta daure su kuma daurin fursuna ne kuma fursuna yana iya kai har wata shida ma amma ba zai fi haka ba daga wata shida zuwa ƙasa kowane jami'i daga cikinsu wanda yake da hannu a ciki ya danganta ka da laifi kowane irin mai laifi to amma in dai ita hukumar ce aka samu gumta ta yi laifi to wannan kuma ba in kontem ne to sai a ba su ai fine nasu kamar yanzu yadda aka yi wa wannan eh, kamfanin MTN din nan to wannan kuma yana iya faruwa ta hanga ta a hukumance ko da yake nasu ba na kotu bane amma a kotu man hakan na iya faruwa